amin to amin zai kudi. Allah ya sa ka yi <laughs> آمين آمين آمين الله أكبر أولينا وكرسونا الله يكاري مالا ثم دبايا إيه ناكس وإن صالح مكس لك المعيان صلى الله عليه وسلم ubangiji Allah ya biya mana bukatu mun alkhairi ba kiraya wannan ba bude ba kai sama sai a zai alaihi salatu wassalam ya ce shi daga nan zai tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wato shi gaba da tafiya sannan kuma daga nan zai wai sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce har sai da suka rubuta suna da ubangiji kamar yadda larabawa suke rubuta suna da ubangiji صلى الله على عشرة المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبغى على ركي الدعاء شيمي نيما إلميني ina neman Allah ya ƙara masa buri sannan ya sa lamarin aure a gaba ubangiji Allah subhanahu wa dukkan mawa ba kida dole mai bukata da alkhairi ban gaji alaihi ya masa sai wanda yi wannan tambaya cewar shi da gaske ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi Isra'ila da Mi'raj suna tafiya tare da mala'ikan Jibril alaihi salam da suka kai wani guri sai ya ce da mala'ikan Jibril ya dakace shi a nan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har ya je gamu da Allah suka rungu juna yadda laraba suka rungu juna da farko dai addinin musulunci addini ne wanda yake la'akari da isnadi ba a karban tatsuniya da ka duk abin da ka kawo sai ka ce ka karko daga wani shi ma ya karko daga wani shi ma ya karko daga wani har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai an yi binciken silsilar wannan isnadi an tabbatar da ingancin isnadi sai a karba wannan hadisin da shi ya kawo wannan tasuniya don ba hadisi bai da tushe cikin addinin musulunci babu shi a addinin musulunci sannan shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana da iyaka a sama yana da iyaka ba kudi ne ke zuwa alƙur'ani mai girma cikin suratul najmi ya mana iyakarsa ya nuna mana iyakarsa Ya ce yace inda sidratul muntaha عندها جنة المأوى إذ يخشى الفكرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى kenan iyakarsa lokacin da ya yi miraji shi ne magariyar cikewa tsakanin magariyar cikewa da kursi akwai rata mai yawa tsakanin da ruwa akwai rata mai yawa tsakanin teku na sama da al'arashin Allah subhanahu wa ta'ala akwai rata mai yawa kaji kenan bai gamu da Allah ba ballantana a ce yaron ku da Allah abinda malamai suka yi sabani a kai shi ne shi ya ga Allah ko bai gani ba shi ma mafi ingancin magana shi ne manzon Allah sallallahu alaihi Sallama bai ga Allah ba abinda ayar take tabbatarwa ya gani ne malaika jibril alaihi salam ne dunar wani fastawa an tambayi Aisha radiyallahu anha shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa yace nurun an da yura shi haske ne ba za a gani ba kuma bai ishe mu ba annabi musa alaihi salam da ya nemi ya ga allah a nan duniya mai faru da shi mun karanta aya fa khaba musa sa'iqa falamma asafa qala subhanaka tubtu ilayk kasancewar manzara sallallahu alaihi wasallam bai ganshi wa a nan duniya bai nuna cewa ba zai ganshi a gobe kiyama ba kasancewar manzara sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba a nan duniya bai rike wani abu daga cikin darajar su bas wannan gudun da yake wani annabi ne ta faruwa karramawa da aka masa a gurin wani annabi ne a duk ba da duniya an taba wasa duk da kire mai irin wannan duk ne shi ba kuma shi yasa nake cewa irin waɗannan tasiriyoyi masu kawo su wallahi ta lafiya idan kuma da gangan suke ya kamata a kasa musu laifi dole yanzu ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta Allah wannan ka kara manzo Allah daraja ne ko ka kara kaskanta ne shi kuma Allah madaukakin sarki wata irin karrama kai masa ka ci wani abu na kuma Allah Ɗan adam wanda shi halitta kuma kana ganin wannan ka ba shi daraja a kullum manhajar irin wannan mutane shi ne su ce su za su ɗauka kamar zana sallar sarwa su kaskantar da haka wai wanzu Allah na ba Allah ne hadi shi ba ba sai da yasa ya zauna cikin mahaifiyarsa amina wata tara sannan aka haife shi ba ka ta shi da Allah mahalicin sannan da ƙasai da mutane da aljanu da komai da wuta da aljanna wanda shi kai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a sa shi aljanna ne ba wai zai shi bane guri nawa Allah ya masa tsawa cikin alqur'ani mai girma abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda har zuwa karshe wannan aisab Allah yake masa wa takhsha nasa wallahu ahaqqu an takhsha aitab ake masa Allah yake masa so nawa Allah yake masa gori alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wannan kadiri ta shi da Allah kuma a duk lokacin da muke cewa ka bar Allah da matsayinsa ka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa sai a ce ba baka son manzo Allah dan Allah wannan wani irin bala'i wanda irin bala'i da wannan jama'a jama'a dan Allah ku tashi kudi nemi ilimi duk wani wanda ya neman ilimi duk wannan kwaba na jahilci ba akwai wanda zai taba cewa ahlus sunna jama'a baya ga manzon Allah su suke haddace sahih bukhari su suke haddace sahih muslim su suke sharhi muslim su suke da majalisai inda ake karantar da riyadu salihina inda ake da karantar da lu'ul wal marjan inda ake karantar da sahih bukhari da kasance kala kala duka hadisan manzon Allah ne su da zaka gansu a aikace sun barge mu sun dangale wando wani malamin sun da yake cewa wallahi wani malamin sun da yake cewa wallahi dan manzon Allah ya ce mu fita da kansu za mu fita kuma haka har yanzu ba ma sai mai mishi ƙarya za mu so shi sai mun kai shi matsayin da Allah bai kai shi baki da za mu so shi to mu yi a hankali kar mu biya tasu kaga da yawa daga cikin mutane suna son su ce ai mu ma muna son manzon Allah duk inda aka tura su sai su tuku kuma limamai malamai daga ahlu sunna wani yana son su fa su jinjina masa malam sadi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ko da akan karan kanka ne idan kai wannan ka kubuta a hannun Allah ba ku jamala ba komai Allah da matsayinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa kuma ba za mu taba kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen matsayin Allah ba na Allah ya ya shirya akwai sanarwa ya bai sai a sanar da jama'a da Allah a dama planin da wannan kwamiti a kan sau uku da ne mafi mako amma ganin da lamarin yake kuma ga kwarewar lokaci da abubuwa da ke zuwa da mutane aka ce za a nema sau biyu wani da aka kyawar shi a sanar da mutane da Allah ko kowa ya kuma da Allah gobe za a neman taimako kuma insha Allah wanda ke neman taimako da zama na karshe da Allah ta haka kowa ya fito da ke da da yi yana aiki ke tafiya saboda haka Allah duk wanda ya fito da yana aiki ke to saboda haka a fito kowa ya sa jari kafin wata kare da za a zai kama kare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتبروا بينكم بمعروف فترضع له أخرى لينفق ذو من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد وانا جد نبو ليجا عنا مدرسين سلكي من قوى من قومي وان دي كام وانا يمتي نشاء تقص قوة رمضان bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 1444 Allah madaukakin sarki ya nufi mu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da yake dora dora da gidan Sheikh Al-Hafiz الشيخ الحافظ الدكتور الحسن سعيد رحمه الله wa askana تسبيح الجناني Allah kun sarki ya ba mu ikon haɗuwa da ci cigaba da tafsirin alkur'ani da girma kamar da muka saba Allah kun sarki ya jagorance mu a wannan zama ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi ya nuna mana ɓata ba mu ikon ikon kauracewa ah, idan ba mu shafa ba mun ɗauko bayani daga farkon suratul talaq inda Allah subhanahu ta'ala yake ba mu dokoki daki daki yadda za mu yi saki ya ce in za ka yi saki dole ka yi saki domin gabatarwar idda kenan babu saki cikin haila babu saki cikin tsarkin da aka yi sunna sannan babu haɗa lafazan saki guda uku a cikin kalima ɗaya. Allah madaukin sarki ya ce kar a fitar da su idan suna zaman idda su ma ba za su fita ba Allah madaukin sarki ya ce mu ji tsoron Allah ƙarshe Allah madaukin sarki ya ce da mu idan har suka kai suka suna dab da ainihin idan da su, ɗayan biyu ne ko mu rike su da amana ko mu sake su su tafi jinsu tare da kyautatawa Allah madaukin sarki ya ba da doka cewa lallai lallai a nemi shaidu lokacin raja'a da lokacin saki ƙarshe Allah subhanahu wa ce mu kara jin tsoron Allah cikin wannan dokoki to yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga inda Allah subhanahu wa ke yake cewa wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum an gama bayani akan mace mai haila yaya iddar ta take haila uku ko tsarki uku haka ne ko kamar wani mai tambaya ya yi tambaya cewar to idan wannan matar za ta haila fa ya za yi mu gane iddar ta ko babu matan da ba su haila yawancin mata idan suka kai shekara hamsin yawancinsu zuwa hamsin da biyar sittin to sai su daina haila lokacin ne suke shiga wani sittin da ake kira manukos ba za su yi haila ba kuma da zarar hailan nan ta ɗauke su yawanci shi ke don ba haihuwa shi sa ake so mutum Allah ya baka dama ka gaggauta ka tara 'ya'ya kafin a kai wannan lokacin kwarai da gaske Kala a yi family planning an yi haifi yaro ya sai bayan shekara biyar in ta kai wannan lokacin ba haihuwa kuma to irin waɗannan matan idan aka sake su ba tare da suna haila ba ya za a yi a gane inda su haka Allah ko mai kada fitna sai ya ce maka wallahi ya isna irin waɗannan mata da suke da suka tsammani daga haila ma'ana ba sa haila shi ne malaman fiƙo suke kiranta aliyya isar mana ta riga ta daina haila irin wa'annan mata minan mahaizu daga ainihin haila min nisa'ikum daga cikin matan ku idan Ya yace idan kuna kokwantan ranakun da suka yi bayan an sake su Allah ya ce fa'iddatu hunna su ko kiddar su ta ashhuri wata uku kawai za a kirga dama haila uku ma wata uku ne in ka ce tsarki uku ma wata uku ne to saboda haka su nasu nasu lokacin karewar inda shi da a kirga wata uku sai ce wallahi lam yahibna hakan nan ma matan da ba sa haila ba su fara haila ba waɗannan sun yi haila har sun daina wannan na ƙarshe wallahi lam yahibna su ne ƙananan yara mata da ba su fara haila ba idan aka suke su to ya za a saki da su yar shekara takwas idan aka sake ta yar shekara tara shekara goma idan aka sake ta ya za ta yi haila ya za ta za a san iddarta ana san wannan ya san muku da wani sako yanzu to idan ba za a aurar da yarinya tana karama ba me ya kawo saki me ya kawo idda kada fata an gane ko wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ya kudaitar ya kara kudaitarwa bangaren maza idan an isa aure a gaggauta a yi aure bangaren mata idan an isa aure a gaggauta a yi auren bangaren maza mai Allah ya cikin hadisin abu hurara cikin sayyid bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab ya ku taron samari matasa ash-shabab a harshen larabci shine duk yaron da ya girma ya kai manzilin balaga daga shekara sha uku sha hudu ke har sha biyu duka shabab duka shabab matukar akwai hali da aure akwai sana'a na riƙe gida to lallai lallai a ɗan gauta a yi aure in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren mata kuwa gashi an ce maka wallahi lam hibna, hatta yaran da basu fara haila ba Addini musulunci ya yarda a wurin da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar mana da wannan a aikace practically din yanzu su babu wani kokwanto karka ce majalisar dokin ɗinkin duniya sun ce a sai an kai sha takwas me majalisar dokin ɗinkin duniya idan Allah ya faɗa eh ware da ainihin mai ɗinkin duniya din su ma wanda suke gudun suke wannan dokokin Allah ne ke ɗinke su wallahi tallahi ɗinkin duniya Allah ya ɗinke duniya ya ɗinke lahira bari su je lahira su gani su ga yadda Allah zai ɗinke su zuwa wuta ba a wasa da dokar Allah wallahi al'azim abinda addinin musulunci zo mana da shi shine alfahari manzala sallallahu alaihi wasallam ya auri Aisha radiyallahu anha shekaru ta nawa shekara shida shekara shida ya aure ta jama'a hadisi cikin sahih al-bukhari ya aure ta tana yar shekara shida amma bai tara da ita ba bai bina da ita ba sai da ta kai shekara tara jama'a mun gane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana da shekara dawa, tana da shekara goma sha takwas ya aure ta shekara shida ya yi zina'i da ita shekara tara manzo Allah ya rasu ita Aisha tana da shekara goma sha takwas yanzu ga mun idan ka ce ta bakin majalisar ɗinkin duniya kar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai aure ta a wannan lokacin sai ta kai shekara sha takwas za ta yi sa'ar saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa'ar ta mu kuma za mu yi sa'an ilimin da muka gada daga gare ta yanzu kalli ɗimbin hadisai da suka umara hadisai da rungunan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba wanda ya isa shiga hadisan kan gado da karkashin gado duka taro zo mana Abu Hurairah ma bai isa shiga gudun ba amma ita ba abin da bata sani ba duk taro ya mana kuma yanzu ya zama ilimi ya zama shari'a ba muke cin moriyarsa ba to da ba auren ba ba yanzu mu auna tunanin ɗan boko mai hakuri ɗan boko ko su da yawanci ba sa yarda da irin wannan a hankali bai ɗauka a yan shekara goma yan shekara sha biyu a auren da ita a bai halarta ba sai ta kai sha takwas me yasa majalisar ɗinkin duniya su suka ce ma'auna أقول صحابي معطي عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن عمر بن العاص شي عبد الله بن عمر بن العاص صحابي ما هي فيش شي عمر بن العاص صحابي كوسن راتن شكلو دي في مكان آدم ما هي فلسة أنا شي عمر بن العاص يا جن جدا عبد الله بن عمر بن العاص بشكل أبوما ya girmi ɗan shi da shekara goma to kenan shekara nawa ya aure kuma ga shi ya haihu kuma ga abdullahi da abdullahi ibn yana daga cikin al'abadilatul arba wa'anda suka kwaso mana hadisai buhu buhu daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam idan ka duba da kyau su ɗan boko kwanje turawa da suka ce san ba za a wurin da ita ba sai ta kai sha takwas su a gurin su jina halar ne ba mun da haka jina halar ne kuma ana kudaitar da kai kuma ita wannan ɗan da ake cewa su ta kai sha takwas ana mata wani abu wani shi pornography wanda a da da ake kira bluefin duk ana nuna musu yadda ake yi kuma za ta iya yin samari mutum goma mutum ashirin daga kasashe daban-daban yau tana tare da wannan gobe tana tare da wancan sai ta gama cin duniyarta sannan a sha ta takwas ɗin watakila ma sai talatin sai ta zo ta yi auren laifukan da ta yi ba so ai ba daman su bari ya ma su kyau haka su sun duniya da kyau kafin ta yi aure so a barin su to mu kuma musulunci akwai tsabta musulunci akwai tsabta ba a son wannan mu'amala da matukar ba kai aure ba kuma shi yasa Allah madaukin sarki na farko dai shi ya ta maka wannan sha'awa shi yasa maka kuma ya san cewa cuta ce kuma ya baka maganin ta me maganin ta aure aure idan cutar ta dame ka da wuri wuri kana karami ma an yarda ka je ka yi auren dan a zauna lafiya ba a yarda ba ba a yarda ba to saboda haka zaka ga shari'ar abin nan ta shari'at na addinin musulunci daban ne da yadda wato tura ba suke ba da ainihin ka'idodin su ne zamantakewa Allah ce wa la'ilan ya hafna da mata waɗanda ba su fara haila ba ba su fara haila ba ya za a yi a gane iddansu to su ma'anan iddatu hunna talatatu ashirin su ma wata kenan da su da alya'ifa dukka su yi tarayya a wata na fatan gadi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ulatul ahmali ma abutan ciki kwa ma abutan juna biyu mace mai juna biyu tana haila samari ne duk ba su sani ba ai a cikin ɗari yana da wuya ka samu goma suna yana da wuya ka samu goma yawanci idan mace kai juna biyu shi kina batun haila kuma ya ɗauke domin allah madaukin sarki shi ya tsara abubuwan fa kun gane ku duba ku gani a lokacin da ba ta yi ciki ba wannan jinin yana flowing da kyau yana flowing kuma shi ne lafiyar cikinta kuma shi yasa mata suka fi mu a ba kun san mata sun fi mu lafiya ai mu cututtuka jikin su ne suke fashin out wata wata kuma shi yasa ma suka fi mu dadewa a duniya sun fi mu dadewa a duniya to a lokacin da su ta zo sai aure sai ciki wannan jinin sai ya ɗauki me yasa da wannan jinin ake kawwana mutum a cikin mahaifa ai wannan jinin shi yake tattaro ake hada mutum an gane ko to shi yasa wannan jinin a wannan lokacin sai ya dauke baya fitowa dan me dan ana hada dan ada a lokacin da kuma su haihu wannan jinin ba zai barke da wuri ba sai kuma ya fito ta mama shine nono da ake sha shi sa da yawa daga cikin mata idan suna shayarwa ba su al'ada yau idan ta yaye ɗan shi ke nan suka ga ta fara al'ada amma kuma su kuma da ne suna shayarwa suna al'ada to ce haka Allah ce wa udatul ahmali mata masu juna biyu idan aka sake su su ba su haila to ya za a yi a gane lokacin iddar su su ma wata uku ne a'a su ba wata hukuma ne ajaluhunna karshen iddar su an yabana hamlahunna shine su haihu ajaluhunna an yabana hamlahunna shine su ainihin haihu kenan idan aka saki bacci yau tana juna biyu sati mai zuwa sai ta haihu iddarta ya kare saboda manufar wannan iddar wannan zama wata uku nan na farko mun ce la'alla Allah ya da zama da galida amra na biyu ana son a tabbatar da bara'atul rahim wannan mahaifar nata a tabbatar ba komai ciki kai baka ajiye komai a wurin ba kasa addinin musulunci akwai tsari idan ka ajiye wani abu a wurin ta fita da wannan abu ta je gurin wani mutum daban idan idan ta haihu a wurin sai a zaci ne mutumin kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi kaji bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halarta ba ga wani wanda yake imani da Allah da tashin alkiyama ya shayar da gonan waninsa haka manzon Allah ya ce ka tabbata gonar wani da karka kai ka kai ruwa wurin ba za ka sayar ba na ji samari duk ba su fahimta ba ka san mace kinaya ce akan gona shi yasa cikin suratul baqara Allah yace nisa'ukum harzun lakum gonakin ku ne لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره bai halarta da wanda ya imani da Allah da ranar gobe kiyama ya shayar da gonan sa ba kai kai ajiya a gurin ka sake ta ta je gidan wani sai ya dinka zuba wa cincin da ruwa kuma ai da ba shi yasa addini musulunci yayi wannan tsari za ta zauna wata uku ba ta ba amma da zaran ta haihu to ai an tabbatar ba komai tunda an tabbatar ba komai a cikin to shi ke nan za ta za ta iya tafiya a nan ma malaman tafsiri sun ce wacce ake magana a kanta a nan ita ce mai abbarakun za'i matar da aka sake ta ita kan matar da ba a sake ta ba ai an gama bayani akan iddarta an gama bayani akan iddarta amma ita wannan mutallaka ce talaqan ba'ina saki na ƙarshe sannan kuma wannan ayar tana nuna cewa kenan ana cikin mata da ciki ko eh ko idan mace tana da ciki ba a zakin ta a'a ba na ji wani ko an ci abu ne malami ne ya ina ba a sakin mace da ciki to da Allah ya bayani inda ada yacin an sake ta iddar ta ta haihu ko to kai kuma ka ce ba a sakin ta wani ne makareci a nan wallahi tallahi yawancin su ba ka kawo sai tsabar gan mu kawai da tsabar tarbi Allah fa wallahi tallahi ba sa karatu wannan yana daga cikin bambancin ahlus sunna wal jamaa za ka ce ahlus sunna ne shi ba gan mu ne da shi san ba manyan riguna ne da shi ba ba girmama shi ba duk wani ahlus sunna za ka ga ya ka ga ya mayar da kansa almajiri ya zagi lamtsi yana karatu malam ja'far Allah ta'ala kasu ba ku dauke shi a Najeriya ba ko malami ba wallahi kun gama tare da shi a Saudi ya yake guji gujoje neman ilimi zaka shan mamaki tare muka yi karatu tare muka yi karatu da shi yana nan din ma yana nan din ma duk sanda ya je duk inda ya samu fursa muna tare da shi a jami'ar mun da Islami mana neman ilimi yake ba ji ba gari duk wani ahalu sunna haka yake to wannan ilimi bai kai cikin cokali ba kan hau kujera kana magana da kyar a dole ke babban mutum babban malami na an kwankwasa kwasa a jikin ku sai ba a sakin mace da ciki Allah ya sauke wa wulatul ahmadi ajaluhunna an yadhana hamlahunna yace mata ma abota juna biyu iyakar iddansu an yaba ana hamla huna shine su haihu wannan iddar a nan malamai sun ce har da iddar matar da mijinta ya rasu matar da mijinta ya rasu idan ba ta da ciki iddar tana cikin suratul baqara wanda jina ta wasauna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi arba'a ta ashirin wa ashra Allah ce mata da mazajensu ke rasuwa za su zauna gidan da jin mazajensu iya gwargwadon lokaci na wata hudu da kwana goma idan babu ciki kenan idan akwai ciki fa to ga iddarta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna kenan idan mijinta ya rasu yau gobe sai ta haihu ta ta kare ko idar ta kaji idar ta kaji Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kawo mai sauki cikin lamarinsa maganar sake ba ake suratul talaq nake amma maganar tsoron Allah tsoron Allah wajen su uku aka ambata dogaro da Allah wajen su ɗaya aka yi bayani wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqi Allah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra a cikin tsoron Allah ana son sa ko ina a wajen zamantakewa tsakaninka da matarka ka ji tsoron Allah har ka sake ta ma kada kushin ka sake ta ya sa ka ka taka dokar Allah ka kyauta ta mata ka bi dukkan waɗannan dokoki daki daki zalika amrullah ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك Allah ce duk wannan duk dokoki ba gida da aka kawo maka na saki sawa'u ita matar mai haila ce sawa'u ita matar mai ciki ce sawawun ita matar aliya'isa ce sawawun ita matar ba ta mafara haila ba duk dokokin da aka baku daki daki yace amrullah yace wannan lamarin Allah dokoki ne na Allah ba a wasan shi anzalahu ilaikum ya saukar mu a ga wannan ma kaman wani shu'ur ne bin ni'am yanzu in banda mu musulmi wa Allah ya saukarwa wannan yanzu dan Allah akwai waɗanda ba musulmi ba suka san wannan waɗannan kunce-kunce daki daki daki haka in tana da ciki ga yadda za a yi in tana haila ga yadda za a yi duk wannan akwai addini mai wannan kenan mu san cewa muna cikin ni'ima kuma mu girma ma wannan ni'ima kar mu yi watsi da wannan ni'ima shine izzar mu shine daukakar mu shine darajar mu shi yasa sayyidina Umar bin Khattab yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam fa idan tagayna al'izzata fi ghairihi azallana Allah mu mutane ne wanda addinin musulunci ya ba mu ɗaukaka amma da musulunci a duk lokacin da muka bar dokokin musulunci mun kaskantu a idon duniya mun zama mutane to yau mu kuma muna ganin kamar riko da wannan shine kaskanci riko da tunanin turawa yamma shine wayewa inna lillahi wa inna ilaihi rajin sun mutu su sani ba yanzu ba ka ganin shaida kala kala ne wanda ba musulmi ba yanzu ka koma yanzu wani mutum wani shi rauna umukiri ko eh, duk bayanansa yanzu akan musulunci ba ka ji har ƴan kwasa kiristoci sun fara zargin sa yake shi kirista ne is not religious amma kuma duk abin da yake gini dan nan kawai gaskiya ne kawai haka wata mata za ka ganta ma hakan ba ne hijabi ba komai amma ka kai bayananta akan musulunci za ka sha mamaki su ma abin yana burge su kai kuma mai abin sai ka ce ƙauyanci ne gwara nasu jahilci kuma wallahi tallahi kana barin wannan dokar za ka shiga cikin kunci Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka da mutumin da yawa ya da ambato na dokokin alkur'ani ce yana da rayuwa mai kunci a nan duniya sannan gobe kiyama a tattaro shi yana makamu wa yawmal qiyamati nahshuruhum a'ma Allah ya kare zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan umarnin Allah ne ya saukar muku wa man yattaqillaha duk wanda yake jin tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa kurakuransa haka dai kira daga cikin amfanin tsoron Allah a wani guri Allah ya yi maka damuwa idan ka ji tsoron Allah wani guri Allah ya baka arziki idan ka ji tsoron Allah wani guri Allah madaukin sarki ya sauƙaƙa maka al'amuranka idan ka ji tsoron Allah wani gurin Allah madaukin sarki ya kankare maka kurakuranka idan ka ji tsoron shi yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wani gudun kuma ya taurara maka nadanka kai alkhairi guda ɗaya Allah ya nannanka maka ladansu wannan shine musulunci za mu iya shiga aya na gaba ba eh, so da mun tafiya ka mun shiga mun hakuri mun shiga zai ci lokaci sosai وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير Thank نعم. you.